yau sha hudu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda shi ya yi daidai da sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu a ta mun tsaya daidai kan ayata 82 fayin Allah madaukakin sarki allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amnu yau za shi fadin Allah madaukakin sarki wa tilka hujjatuna anaha ibrahima Allah madaukakin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وحجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكم عليم ووهبنا كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين الله مدوككين سركي كيكي cewa وتلك حجتنا hujjatuna atainaha على قومه wannan ita ce hujja wancananka abubuwan da suka gabata na bayani na abin da ya faru tsakanin ibrahim da mutanansa hujjatuna hujjojinmu ne a taina Ibrahim ala kauri wanda muka baiwa annabi ibrahim akan mutanansa ma'ana an tsayar musu da hujjoji a kansu. a ranar kiyama za a kama su da hujja za a kama su da cewa annabi ibrahim ya zo ya yi musu wa'azi ya faɗakar da su ya gaya musu abin da ya dace na rufu da man mannasha a wata kira'a da irin waɗannan muke ɗaga darajojin wanda muka ga dama a wata kira'a na da darajatin man nasha ba tare da tanwini ba ba tare da tanwini ba in baka hakimun alim hakika ubangijinka hakimun mai azanci ne sannan alimun masani ne Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wa wahabna sai muka yi masa baiwa lahu gare sa ishaqa baiwa ta ishaqa wa yaquba da kuma yaquba kullan hadaina gabaki ɗayan su mun shiryar da su mun nuna musu hanya ta shirya wa nuhan hadaina min qablu hakanan annabi nuhu shi ma mun shiri gabanin su wa min zurriyatihi na daga cikin sa Dawuda akwai Dawuda wa Sulaimana da Sulaimana wa Ayyuba da Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna da yusufa da musa da haruna wa kazalika na muhsinin haka nan muke yin sakamako ga masu kyautatawa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas da zakariya da yahya da isa da kullum minas salihin dukkansu suna cikin bayin allah na gari wa isma'ila da isma'ila wal yasa'a ko kuma wallai da al ko kuma Allai Sa'a kamar yadda ya zo a wata kira'a wa yunusa da kuma yunusa wa luta da kuma luta wa kullan gabaki ɗansu na alal mun fifita su a kan mutanen gabi ɗaya a nan wajen allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa habna lahu haƙa wa yaqub muka yi masa baiwa ta ishaqa da kuma yaƙub shi wa kenan shi annabi ibrahim domin dan daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim ko ɗansa daga cikin ƴaƴansa akwai ishaq banda isma'il sai kuma ishaq dukkansu kuma allah maɗaukakin sarki ya saka sun zama annabawa ne don haka shi isma'il ɗan gidan hajara shi kuma ishaq ɗan gidan sara ma'ana uwar gida wa yaqub wa habna lahu ishaqa wa yaqub wanda shi kuma yaqub da ne gawa da ne ga ishaqa Allah madaukakin sarki yace kullan hadaina gabaki ɗayan su mun shiryar da su ma'ana shiriya guda biyu banda shiriya amma gamammiyan shiriya da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu sannan kuma Allah ya shiriya ta musamman wa nuhan hadaina min qablu kafin su mun shiryar da annabi nuhu shi ma bayan shiriya amma ta gama garin mutane wanda muka yi masa shiriya ta a matsayinsa na musulmi a matsayinsa na mumini sannan muka bashi shirya khasa shine bashi annabta da muka yi wa min zurriyatihi daga cikin zurriyar gidansa familinsa malamai anan suka tattauna cewa me ake nufi da wa min zurriyatihi zurriyar wa kenan ake nufi ana nufin zurriyar nuhu ne ko kuma zurriyar ibrahim ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi ana nufin wa min zurriyatihi ana nufin a annabi nuhu wannan shine abinda ibnu jariri ni tabari yake fada yace abinda ake nufi da wa min zurriyatihi ana nufin annabi nuhu ma'ana daga cikin zurriyar annabi nuhu saboda me saboda a ka'ida ta larabci ita ce azzamiru zamiru ya'udu ilan akarabin ila lamiri yana komawa zuwa ga wanda aka ambata na ƙarshe idan yanzu zaka ce zaidu da bakru da amru sun zo yana zuwa sai aka tashi aka tafi da ka ce yana zuwa sai aka tashi aka tafi ai dole zaman to mutum ɗaya ne ba ka ce suna zuwa sai aka tashi aka tafi ba da zaidu da amuru da bakuru wane ne ya zo shi na ƙarshe sai suka ce to yanzu zuwa wannan lamirin da aka ce yana zuwa zuwa kan wa zai koma sai suka ce zai koma zuwa mutum na ƙarshe da ya zo shi ba na farko ba shi ne amuru da ka ce da zaidu da bakaru da amuru yanzu lamirin sai kuma zuwa ga amuru saboda me saboda shi ne ya zo shi na ƙarshe to don haka a nan wajen sai allah maɗaukakin sarki ya ce wa min zurriyatihi cikin zurriyarsa shi wa kenan a nan allah maɗaukakin sarki ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu shi ma mun shirye da shi kafin su sai kuma ya ce me sai ya ce wa min durriyatihi daga cikin zuriyarsa don haka ibn jaririn tabari sai ya ɗauki wannan ka'idar ya ce bisa ga wannan dalili ana nufin anuwa ake nufi ibn kasir yake cewa a'a ya dace a ce ya koma lamirin zuwa ga annabi ibrahim saboda me saboda shine ake magana a kansa shine sahibul kissa tunda aka fara labarin yanzu duk bayanin da ake yi ana bayani ne akan annabi ibrahim wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihat inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات waliyakuna minal mu'minin falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba dib azan wa ajin alladhina amanu wa hajahu qawmu alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi kulmin dib akan wa ake magana suka ce akan annabi ibrahim ake magana wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qawmihi dib akan wa ake magana ana magana akan annabi ibrahim dan haka da Allah ya ce wa min dhurriyyatihi shi nufin ai zurriyar ibrahim dawuda akwai dawuda wa sulaimana da kuma sulaimana wa ayyuba da kuma ayyuba wa yusufa da kuma yusufa wa musa da kuma musa wa haruna da kuma haruna duka waɗannan baiwa ce allah maɗaukakin sarki ya yi wa ya yi ga ibrahim ‘ya'yansa ne ko kuma na ce 'ya'ya da jikoki duka Allah madaukakin sarki ya ba sa a matsayin kuma suka fito a matsayin su na annabawa Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsinin haka nan muke yin baiwa haka nan muke yin sakamako ga duk wanda ya kyautata kyautatawar wa za ta iya ɗaukan kyautatawa ta annabi ibrahim saboda tsayawa da ya yi ya zama mutumin kirki ya samu talentin da yawa a rayuwarsa mahaifinsa ba musulmi ba ne kamar yadda ayoyi suka nuna mana amma shi ya tashi ya zama musulmi har allah ya ba shi annabta ya sha gwagwarmaya da yawa an zo an ɗauke shi za a wulla shi a cikin mai za a wulla shi a cikin bayan ya shi ya karkarya gumakansu suka zo suke neman wane ne man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani dan saurayi ana ce masa wai shi ibrahim ko shi yayi abin da aje a nemo sa man fa'ala hadha bi alihatina ya ibrahim waye wannan waye wannan aika aikan ya kai ibrahim bal fa'alahu kabirun hada karshe suka je suka tona rami suka dauke su suka wullace da suka wullace cikin rami yana daga cikin abin da ake ambatawa annabi ibrahim an samu ko kuma wasu a lokacin da aka wullace cikin rami an yi ta kokarin a kawo masa dauki yana cewa shi ɗaukin Allah yake nema har mala'ika jibrili ya zo ya ce me taimakon me kake so ne maka ya a a'a shi a hannun Allah yake taimala yake sai da ya je shi ya fada cikin wuta sai Allah maɗaukakin sarki yayi wa wutar wahayi yace kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim shi sa bayan ya fito da ake tambayarsa rayuwarka wata rayuwa ce tafi kowace daɗi tafi kowace ni'ima ka fi jin daɗinta cikin rayuwarka gaba ɗaya ya ce rayuwar da na a cikin wuta rayuwar da na yi a cikin wuta ya ce wannan rayuwar ita tafi kowace daɗi da ni'ima don haka waɗannan jarrabobi da ya shiga bala'i da ya shiga kuma ya yi haƙuri ya jure sai allah maɗaukakin sarki ya kyautata masa ta me ya ba sa yara da jikoki suka zama annabawa suka zama mutanen kirki hakanan kai ma a yau ni ma a yau in zan zama mutumin kirki dan zama bawan Allah sai Allah ya albarkatira sai ya zama a tsatsu mutanen kirki bayan Allah wanda za su kai al'umma zuwa ga gacci za su kai al'umma zuwa ga matsira ɗa yana da tasiri daga ubansa wannan shine mafi yawan abin da ke faruwa idan uba ya zama nagartaccen mutum ya zama bawan Allah sai kaga Allah ya taimake shi yaransa su ma sun fito nagartattu amma baya hana Allah ya jarrabi mutum su zama yan banza su zama ba na gari ba wannan kuma jarraba ce ta Allah Allah yakan iya jarrabar ka dan amma Allah yana bayar da kariya ga 'ya'yan mutum a dalilin ubansu ya zama mutumin kirki a halliru da suke tafiya da shi da annabi musa khidr da suke tafiya da shi da annabi musa ai yana daga cikin abin da ya je shi ya yi da ya je ya ga wata katanga za ta faɗi da ya tayar da ita annabi musa ya ce masa sai ya ce masa dama ka karɓi lada dama ka ce su biya ka ƙarshe sai suka yi mai sai suka ta haza firaku ni wa bai ka rabuwanmu da kai ta zo ta ƙarshe mai ya ce masa da ya tashi masa bayani sai ya ce masa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil Wakana, wa kana ta hukan lahuma wa kana abuhuma saliha iyayensu mutanen kirki ne nagartattu shi yasa Allah ya ɗauki matakin kare musu dukiyarsu kenan idan ka zama mutumin kirki bawon Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki hanya ta kare maka dukiya ko kuma ta kare maka duk abin da ya dace kare maka ta kare maka ƴaƴa ta kare maka kaza ta kare maka kaza amma lokacin da ka nuna cewon wayanka dabaranka ha ka nuna cewon dabaranka tana kana da dabara kana da wayo kana da hikima kai mai azanci ne sai Allah ya barka da dabaranka. ƙarshe sai ka zama sai ka zama da wani tasiri bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wa zakariya haka nan da zakariya wa yahya da yahya wa isa da isa wa ilyasa da ilyas kullum minas salihin dukkan su suka zamanto nagartattun mutane bayan Allah nagari dukkansu suka zamanto nagartattun bayan Allah na gari wa Isma'ila da Isma'il shi ma ɗa ne gawa shi ba ma jika ba ne ɗa ne gawa ga annabi Ibrahim shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya saka ya zo ta tsatsan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ta tsatsan shi don annabi ibrahim ‘ya'yansa guda biyu waɗanda dukkansu annabawa ne na farko shine ismail shine wanda aka kai su ina aka kai su makka aka ajiye su da aka kai su makka aka ajiye su a dalilin ainihin matarsa ta farko ita ce tsara a lokacin da suka zo za su wuce ta kasar misra sai wani lalatattun sarki ya ji labarin ita tsara suna tafiya da ita da wani mutum shine annabi ibrahim sai ya nemi a kawo masa don duk in ya ji kyakkya sai ya yi ƙoƙarin ya lalata da ita ya saka aka kawo masa ita da aka kawo masa ita in ta yi addu'a sai hannunsa ya shange sai ya taimata ki taimaka ki roki Allah ya sakar min hannuna in aka sakar min hannuna ba zan cutar da ke ba sai an sakar masa hannunsa sai ya ƙara yunkuri zai haukanta a haka har Allah maɗaukakin sarki ƙarshe ya ce wannan shaidani ya kuka kawo mu don haka sai ya ba ta baiwa ita ce hajara ita kuma da ta je sai ta ba wa annabi ibrahim ta ce gashi nan na baka ita allah da ikonsa ba su taɓa haihuwa da hadara ba eh, da tsara ba da ta ba shi hadara sai suka haihu suka samu a isma'il da suka sami isma'il abu ya faru eh, tsakaninsu kamar yadda ake ambatawa cewa kishi na mata ya faru tsakaninsu ƙarshe Allah ya umarci annabi Ibrahim ya ɗauke hajara ya fita da ita ya nesa da ita ya je ya kai ta ƙungurmin daji ya ajiye ta ba ruwa ba abinci sai ɗan dabino da ya bar musu abincin da ya bar musu tare da su ya zo shi ya kare ta tashi ta hau kan dutse ko za ta hango wani mutane da suke inda za ta samu ruwa ba ta gani ba ta sauka ta bar ɗan nata a nan ƙasar yana abin nan ta sauka ta zo ta ta ƙara zuwa ɗaya dutsen dutsen farko da ta zai shi ne dutsen safa dutse na biyu da ta zai shi ne dutsen marwa haka ta je ta ta je safa ta je marwa ɗaya ta dawo safa biyu uku haka sai da ta abin nan har su bakwai daga nan aka samu kalin safa da marwa bayan nan annabi bayan nan daga baya Allah ya turo mala'ika zamzam ya fito wanda ita ta saka masa suna da zamzam a lokacin lowa yana tahowa yana tahowa a yarensu na ibraniyanci sai take cewa zamzam zamzam saboda a lokacin ya fito yana ta bulbula yana ta bulbula sai take cewa zamzam zamzam ya isa ya isa ya isa ya isa ba larabci ba ne zamzam kalmar zamzam ba larabci ba ce don haka sai ta kakkare sai allah mai sarki ya saka wannan ruwan shine daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da ta bari da ya zama idanun ruwa ne ko ta ina yana bulbulowa amma tun da ta kare shi kenan sai zama ne kawai babbalbilar ruwan nashi don haka kowa in ya je sai dai ya ɗiba a nan ba ka isa ka zafin ko ka ce za ka kai gidanka ba ko kuma ka ja shi ta mesa ka ce za ka kai ba sai dai ka je ka ɗiba a nan don haka haka allah maɗaukakin sarki ya yi hikimarsa wannan ya samu ruwa da suka samu ruwa aka samu daga bayan tsuntsu ya zo yana kewaya ta kasa jirgumawa suka ga ga tsuntsu yana wucewa ta sama suka zo su suka nemi cewan ita ta rinka ba su ruwa su kuma su rinka ba ta abinci aka rinka musayi su sai su je su yi kasuwanci su kawo mata abinci ita kuma sai ta ɗebi ruwa ta ba su haka suke tsakaninsu suna haka tsakaninsu suna haka tsakaninsu har annabi isma'il ya girma ya tashi ya yi aure a cikinsu tarihin yana da tsayi ba tarihi muke yi ba shi suka nake yayyankewa daga baya annabi isma'il a tsatsan shi ne a dalilinsa ne har daga baya mahaifinsa ya zo sai yake cewa in inni ra'aitu fil manami anni azbahuka na gani a mafarki an ce na yanka ka sai ya ce ya abati almatu ba baba na aikata abin da aka cika yanka na na kwanta satadidni insha Allah min sabiri dan haka shi ya saka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa anabnu dhabihaini ni dan wanda ya cancanci yanka guda biyu ne shi ma tarihi ne ban so mu dauko tarihi Aka ɗaice a gurguje a annabi ismail tun da aka samu annabi ismail ta ɓangarensa ba a ƙara samun wani annabi ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ɓangaren annabi ishaq ta ɓangaren ishaq duk annabawan da aka samu shi kuma ta ɓangarensa suka zo su kowanne annabi idan ka ɗauka ɗanwane ɗanwane ɗanwane ɗanwane za ka kai shi zuwa gawa za ka kai shi zuwa ga ishaqa sai ka tafi ibrahim duk wanda ka ɗauko za ka tafi ishaq sai ka tafi annabi ne kawai muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne in ka ɗauki silsilarsa in ka tafi kaza kaza ba za ka samu annabi ko ɗaya ba sai ka ƙarasa isma'il sannan sai ka ce ibrahim wa kullum faddalna alamin duk waɗannan da aka ambata an fifita su akan me akan duk wasu halittu da Allah madaukakin sarki yayi a duniya dan haka wa isma'il wal yas'a kamar yadda na ce a wata kira'a wallai sa'a a wata kira'a kuma ya sa'a wanda ita ce kira'an da take gabanmu wa yunusa wa luta da kuma yunusa da kuma luta a nan wajen malamai suka yi magana suka ce me suka aka shigo da annabi isa a cikin a cikin me suka aka shigo da annabi isa a cikin bayan kuwa annabi isa idan ma an danganta shi zuwa sai dai a danganta shi ta ɓangaren ba haka ne ko ba haka wani sai dai a danganta shi ta ɓangaren uwa ba ta ɓangaren uba ba kakan kuma zama ɗa ne har ya zama za ci gado idan ka biyo ta ɓangaren wa in ka biyo ta ɓangaren uba ba ta ɓangaren uwa ba don haka sai malamai suka ce a nan wajen an bar shi ne saboda ƙudurar allah ta biyo ta kansa allah ya ƙaddara cewa shi an haife su uwa ba uba shi ya saka sai Allah maɗaukakin sarki baki gida sai ya haɗa su min babi taglib da haka wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan faddalna ala alamin bayan haka sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa min aba وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ma kanu ya'malu Allah madaukakin sarki yake cewa daga kuma iyayensu da zurriyarsu da ƴan uwansu wati bainahum haka muka zabe su wa hadainahum muka kuma shiryar da su ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya kenan zabi ne Allah ya shirye ka ya shiryar da kai hanya madaidaiciya banda shiriya ta musulunci Allah ya ba su shiriya kasa. yanzu misali a ce kana da yara yaranka goma yaranka ashirin yaranka biyar sai a ce gabaki ɗayansu daga likita eh, sai injiniya sai kaza duk da waɗannan kuma gabaki ɗaya sai a ce maka dukkansu sun haddace alkur'ani mai girma akwai wanda ya kai kacin nasara za ka ji daɗi za ka samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hankali to su ma wuce nan ba. An nafta matsayin da babu shi babu matsayi kamar wannan babu matsayi kamar nafta. abin nan ne suke tunanin cewa akwai matsayi wanda ya haura annabta al ghulat min as-sufiyya masu wuce gona da iri cikin sufiya suna ganin cewa akwai matsayi da ya wuce na annabta za a iya ce maka wali ko kuma wani abu da ya kama da haka kana da matsayi ko akwai wani mai matsayi mai dalilin su suna da dalilai gurbatattu da suke kafa hujja shi yasa a kullum idan ka same su za su yi ta maka naci akan cewa hidir ba annabi bane hidir ba annabi bane me suke so su kafa anan wajen sai su ce maka ke idan ka yadda cewa hidir ba annabi ba ne sai su ce maka Ke nan tun da hallin hidir ba annabi ba ne ke ya fi annabi musa Ke nan za a iya samun wanda yake da wani matsayi wanda ya ɗara nawa wanda ya ɗara na annabi cikin annabawa bisa ga zahirin magana shine babu wanda yake da matsayi da ya kai matsayin annabi matsayi na annabta shine mataki na farko wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin haka matakin ya tafi dake bayan dake ma'an nabiyina annabawa was-siddiqina da sai kuma siddiqi idan ba kai ba annabi bane to sai a ce maka siddiqi wasu shuhada'i sai kuma shahidai wasu sali'ina da kuma salihai cikin mata tunda mata babu an ba wa maryam mataki da matsayi na siddiqanci wa siddiqatun Haka nan aka bai wa abubakar mai siddiq mataki na me na siddiƙi abubakar siddiq don haka wajen tabainahun wahadainahun ila siratun mustaqim muka shirya da su zuwa ga hanya madaidaici Allah madaukakin sarki ce zalika hudallahi wancananka wannan abin shine shiriya ta Allah ya bihi man yasha yana shiryar da shi ga wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayinsa walau ashraku da za su yi shirka duka waɗannan annabawan aka ambata kusan annabawa goma sha takwas ko sha tara walau ashraku tun daga kan annabi ibrahim isma'ila ishaqa yaquba dukkan su waɗannan annabawan musa isa gabaki ɗayansu walau ashraku da za su yi shirka lahabita anhum ma kanu ya'malun da dukkan aikinsu da suka yi ya riga ya gushe da aikinsu ya riga ya rushe wannan me yake nuna maka illar shirka annabi da kansa a ce da ya yi shirka da aikinsa gaba ɗaya an rusa to ya kai kai ba aiki mai kai kai yaushe kai aikin aina kai aikin walau ashraku haka Allah madaukakin sarki yake faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda yazo a cikin suratul nuri walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qabli la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin walaqad uhiya ilayka hakika an yi maka wahayi wa ilal ladina min qablika sannan an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo kafin kai ka zo la in asrakta jira kyau in za ka yi shirka in dai kai shirka la yahbatanna amaluka aikin ka gabaki dai zai rushe ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji ka yi kaza ka yi kaza ka kyautata wa al'umma ka yi kaza ka kaza amma sai a same ka gefe guda ka je ka yi shirka ka haɗa Allah da wani wajen bauta to duk aikinka gaba ɗaya Allah zai tattara ya rusa su duk aikin da kai ba su da amfani shi ya saka Allah maɗaukakin sarki yana son kaɗaita shi kaɗai wajen bauta don haka ba a ba a wannan shi yake nuna mana annabawa da kansu da za su yi shirka da za su saba to da su ma an ɗauki mataki a kansu to ya ga kaifa ya gani fa ya ga mufa bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم النبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله مدوكتين زركيه اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه wancananka su ne waɗanda muka ba su alkitaba alifin da lamun da ta zo ta cikin alkitaba liljinsi ma'ana mun ba su littattafai saboda an dabawa ne wasu mun san littattafansu an gaya mana sunan littattafan nasu kamar annabi isa mun san littafinsa annabi musa mun san littafinsa annabi dawuda mun san littafinsa wasu ba mu san littafinsu ba ba a gaya mana sunan littafinsu ba ulaika atainahumul kitaba wal hukma da kuma hukunci wan nubuwata da kuma annabta za a samu wani ya kafirce aibin nubuwaci da annabtar ɗaya daga cikinsu wasu malamai suka ce lamiri na biha yana komawa zuwa ga annabta ne abu na ƙarshe ai in ya furbin nubuwaci idan da zai kafirce idan da za a samu wani ya kafirce da annabta wasu suka ce a yana komawa zuwa ga waɗancan abubuwa guda uku da aka ambata fa in yakfur bil kitabi wal hukmi wal nubuwati haula'i da wancaninka za su kafirce ma'ana ahlu makka mutanen makka kamar yadda abdullahi ibn abbas ya fassara da za su kafirce, da ɗaya daga cikin abubuwan nan da muka aiko littafi ne ko kuma annabi ne ko hukunci ne wanda gabaki ɗaya abu guda ɗaya ne ko da ma an rarraba ɗin faƙar wakalna bi hakika mun jagorantar mun ɗora ƙauman laisu biha haɓi kafirin wasu mutane waɗanda su ba za su kafirce ba ma'ana ko da ma kun kafirce to allah maɗaukakin sarki zai aiko da wasu mutane waɗanda za su yi mai imani da wannan annabin wannan yake kara tabbatar maka cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shi musulmi yana imani da dukkan annabawa ne idan kai kana musulmi sai ka ce ka imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka ce ka imani da ƙur'ani amma ba kai imani da annabi musa ba ko baka yi imani da littafin annabi Musa ba a imanin ka bai yi ba ko baka yi imani da annabi Isa ba imanin ka bai yi ba da sauranka da sauranka in ya don haka su kuma za ka ga annabinsu kawai suka yi imani da shi wabitali ba su yadda da annabinka ba ni misali kiristoci da suka yi imani da annabi isa ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi ne babban bambanci da ke tsakaninmu da su mu mun yi imani da kowanne annabi amma su ba su imani da kowanne annabi allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya shirya sun fabi hudahu muqtadi kabin irin shirya ta su ake gayawa wa ake gayawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake gayawa annabi sallallahu alaihi wa sallam fabi hudahu iqtadi kai koyi da me ka yi koyi da shirya irin tasu ƙulla as'alukum alaihi azara ka gaya musu ba na bukatan wani lada wani sakamako wani kuɗi ba na bukata ku bani ko ku biya ni alaihi a kansa in huwa illa zikara lil alamin ba komai bane abin da nake muku in banda fatakarwa ga mutanen duniya ga baki daya tunatarwa ce faɗakarwa ce ƙoƙari ne na mugudu tsaye mu tsiyata ne da Allah madaukakin sarki yake cewa ulaiikal ladina hada Allah wadancan da aka ambata tun daga wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi daud wa sulaimana wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas wa isma'ila wa isa wa yunus wa luta fa bi hudahu muqtadi ka bi shiriyar wasu aka tambayi abdullahi ibn abbas aka ce idan aka zo suratu sad akwai sajida a cikin suratu sa'ad akwai sujada akwai gurin da za a yi sujada sai ya ce eh akwai sujada akwai gurin da ya dace a yi sujada sai aka ce me dalilinka ka ga annabi ya yi ne ko ka ko kana da hadisi Ya ce bai gani ba bai ji ba amma tabbas akwai tabbas akwai sujada me hujjar ka me dalilin ka sai ce ai Allah ya ce habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuha hadaina min qablu wa min dhurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun an jero waɗannan annabawan gabaki daya sai Allah madaukakin sarki hudahu muqtadi kai koyi da shiryarsu shi ya saka dukkan abin da waɗancan annabawan suka yi to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abinda su aka raba musu ne shi sai aka hada musu shi kadai wannan yana daga cikin falala ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo misali dubu ɗaya da aka tashi sai aka samu mutum goma mutum ashirin sai aka rarraba musu idan aka raba wa mutum ashirin dubu ɗaya kowa nawa zai samu naira hamsin hamsin kowa zai samu kai kuma da aka zo sai aka hada gabaki ɗaya dubu ɗaya sai aka baka waye wani samun riba waye wani daraja waye wani sama waye babba to kamar haka ne su da aka tashi sai aka rarraba musu za ka iya samun annabi ibrahim yana da kaza annabi musa yana da baiwa kaza annabi uh, isa yana da baiwa kaza annabi dawud yana da baiwa kaza annabi suleiman yana da baiwa kaza shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tashi sai aka ce fa bi hudahu muqtadi duk abin da suka yi gabaki daya an tattara maka duk an baka gabaki daya fa bi hudahu muqtadi ya ce da wannan duk abin da aka ce maka annabi isa ya yi to ba ka bukatar ka je ka dinka bincikar hadisi ina annabi ya yi a'a annabi ya yi inda aka ce maka annabi ya yi annabi isa ya yi inda aka ce maka annabi musa ya yi inda aka ce maka annabi dawuda ya yi ka karanta a ƙur'ani cewon ya yi to ba ka bukatar ƙarin bayani cewon akwai hadisi da annabi a annabi ya yi din saboda mai saboda Allah ya ce dagu muqtadi ka bi hanyar su yi kwaikwayo da su wannan yake ƙara mana samun shumuliya yanda addinin musulunci ya mamaye dukkan sauran addinai shi addinin musulunci ga dini ne ya tattaro ko duk wani abu mai kyau na kowanne addini duk wani abu na kowanne addini ya tattaro ya gama shi waje guda sai kuma aka samu min sai kuma aka samu kari. in ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama ai akwai abubuwan da aka bashi wanda ba ma ba waɗancan annabawa waɗancan annabawan ba daga ciki akwai hadisi da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i min al-anbiya'i qabli yace an bani wasu abubuwa guda biyar wanda ba a baiwa annabawan da suka zo kafin ni ba ba a baiwa annabawan da suka zo kafin ni ba banda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo misali azumi Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an rubuta muku an wajabta muku ku azumi kamar yadda aka wajabta wa al'ummomi da suka zo kafin ku kenan su ma sun yi azumi hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewan yana daga cikin abin da aka umarci annabawa kaf nahnu ma'ashirul anbiya mu gomayya mu taron annabawa an umarce mu da abubuwa kamar haka daga ciki yace annaba aymanana ala shama'ilina fi sala mu dora hannun dama akan hannun hagu in muka zo sallah yace dukkan mu annabawa an umarce mu da wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama addininsa gamamman addini ne ya tattaro abin da sauran annabawan ma ba ba sai aka ƙara masa sai dai ba zai hana misali a samunci wajen gabatar da ibada kaza a wajen wancan annabin daga wancan annabin ba a iya samun sauki daga wajen wancan annabin zuwa wancan annabin za a iya samun sauki za a iya samun bambanci kulla as'alukum alayhi ajra yace ba na bukata ba na tsammanin ajran wani lada daga wajenku in huwa illa dhikra ay tadhkiratan wannan kawai wa'azi ne wa'ibatan da faɗakarwa lil'alamina da dukkan wasu halittu da Allah malaukakin sarki yake cewa a Allah madaukakin sarki yake cewa a ulaika fa bi hudahu muqtadi wannan shine yake a kira'a ta jumhurin malamai Kira'a ta jumhurin malamai yadda cewa hamza da al-imam al-kisa'i idan za a wuce fa bi hudahu muqtadi sun goge wannan haɗin din idan za a wuce قل لا as'alukum alayhi ajra in هو illa ذكرى للعالمين ba komai bane wannan da in ban da fadakarwa ga mutanen duniya gaba daya zamu dakata a nan wajen saboda ayar gaba tana da tsayi kwarai da gaske idan muka ce zamu dauka za ta ja mu lokaci har mu zarta lokacin ma kuma bai fi saura minti shida ba a takaice kafin za mu iya cikin minti ɗaya biyu mu takaita fa'idar abubuwan da muka ɗauka fa'ida ta farko shi ne sanin cewan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama shi ma yana cikin jerin annabawa bal shi ne cikon annabawa ƙarshen annabawa da allah maɗaukakin sarki ya aiko waɗancan da aka ambata dukkansu suna cikin zurriya ta annabi ibrahim sanin cewa waɗancan dukkansu sun kasance a cikin addinin musulunci kamar yadda wasu ayoyi suka yi mana bayani cikin suratul bakara cikin ali imran sauran sunan alqur'ani mai girma kasance kan addinin musulunci kuma musulunci suka bi har suka mutu don haka addinin musulunci shine addini a zababban addini a wajen Allah wanda ya doru wanda ya doru akan me akan tsantsar karantarwa ta ƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam musulunci abu biyu da ka dogara da shi kenan shine ƙur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu duk ibadan da zaka yi duk abin da zaka yi sai ka bincika in baka samu a ɗaya daga cikin wannan to babu idan ba shi da tushe ko asali a ɗaya daga cikin waɗannan biyun to babu ba addini ba ne ka ajiye shi a gefe ka yi watsi da shi allah ɗaukakin sarki samu dace subhanahu allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa rahmatullahi